a bikin cikarsa shekara goma sha biyu da aure. Tsohuwar jaruma kuma matar jarumi kuma mawaƙi na Danja wato Mansura Isa ta bayyana wasu sirrika da ba kowa ya sani ba na zamantakewa aurensa da mijinta Sani a ranar da suke murnar cikarsa shekara goma sha biyu da aure. Wannan aure na wayannan jarumai ya mutu ba da mamaki ganin yadda ya karko kuma har yanzu ma'auratan suna cike da su da ƙaunar junansu tsawon wannan lokaci. Har kuma sun samu albarka aure inda suke da 'ya'ya hudu tsakani maza uku mace ɗaya. A jiya Asabar 13 ga watan bakwai masoyan suka yi murnar cika su shekara goma sha biyu da aure, inda suka wallafa hotunan junansu a shafukan su na Instagram gami da yi wa juna kalaman soyayya. Inda ana ta bangaren Mansura ta wallafa wani dogon jawabi inda take bayyana wasu sirrika na zaman aurensu da mijin nata cikin harshen Turanci kana ta karasa da harshen Hausa. Mansura ta fara da cewa Shi din ba miji ne wanda ba shi da matsala ba, ni ma ba mata ce wacce ba ta da matsala ba, duk mu muna da ƴan kurakuran mu. Wani lokacin nakan ƙi yin girki, wani lokacin yakan hana ni kuɗi idan na tambaya. Wani lokacin nakan ƙi masa magana ba tare da ya min laifi ba, wani lokacin yakan ƙi cin abinci na ba tare da na yi masa laifi ba. Wani lokaci nakan ji zaman ya gundare ni, haka shi ma wani lokacin yakan ji zaman ya gundare shi, amma wani lokaci sai mu dariya mu kasance abokanan juna. Ina son dafaffen nama, shi kuma yana son soyayye. ina son barin wuta a kunne a lokacin bacci shi kuma ya tsana hakan shi ba gwani na bane ni ma kuma ba gwanasa bace ni da shi din tamkar manja ne a farin kaya yana da saukin kai da nutsuwa da kuma ban dariya ni kuma ina da tsauri da fitina da taurin kai duk da haka muna mutakar ƙaunar juna muna tallafawa juna sannan kuma muna ci gaba da tafiya tare barka da zagayowar ranar auren musahibi na, duk da cewa mai kiwo na sai ya shirya amma ka yi kokari sosai ka ci gaba da hakuri da ni ka ci gaba da ɗauke kai akan laifuffuka na domin na san ni din mai laifi ce a gare ka rayuwa ba ta taɓa zama ɗari bisa ɗari mamin yaya akwai inda ka kasa har yanzu ni ɗin mai koyo ce kuma ina gyarawa zuwa hanyar rayuwa da kai shekara goma sha biyu kuma har yanzu muna ci gaba da irgawa wannan soyayya ta su ta yi matuƙar burge al'umma inda ake yi musu fatan alkhairi gami da fatan ɗorewar zaman lafiya a tsakaninsu kuma wannan taya su murna gami da yi musu fatan alkhairi Allah ya bar so da ƙauna Da na subscribe don samun labaran kaniyo da ɗuminsu daga tashar tsakar gida.